وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا يمتن الهمل ashirin da bakwai ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam na da shekara uku, wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2022 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan old mina garage a cikin garin suleja ƙaramar hukumar suleja a jihar niger nigeria domin tsora daga yadda muka tsaya a tafsiri da muke yi a lokaci guda kuma mu rufe tafsirin da muke yi Allah ya mana jagora muna cikin tafsirin sura ta uku a asalin saukar alkurani ta saba'in da uku a jerin surorin alkurani daga sama ita ce suratul muzammil kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta goma sha hudu a wannan sura da izinin Allah yau za mu tashi farkon tafsirin aya ta goma sha biyar da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace kawai gabanin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan yace assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya yace a yi haƙuri na san na makara da yin tambayar nan amma ya haƙuri don Allah a amsa tambaya ta ita ce ni ne ina yin azumi wurin kurkurar baki ruwa ya dan wuce min ga makoshi shin menene hukuncin azumi na wa salam na gode to asali mai azumi wajibi ne ringa kula da azuminsa da yin taka tsantsan da daukar matakai da za su tsare masa azumin gabaran duk abin da zai karya masa azumi ko ya la'anta shi ko ya kawo masa wata tangarda a cikinsa wannan wajibi ne Sai idan mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa sai wani abu ya faru wanda ba shi da iko a kai to wannan kuma shari'a ba ta kama shi da laifi da haka shi wannan da ruwa ya wuce masa in ba da gangan ba ne azuminsa ina nan ba abin da ya shafi azuminsa ban akwai waɗansu al'umma waɗanda suke mutanatsi'un wanda za ka ga sun tsananta wai idan suka yi alwalama wai ruwan na harshe wai sai sun zaro harshen sun kaɗe shi ta wannan tanakwa ne a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan ɗin wata kyauta ce da allah ike yi ga bayansa masu azumi saboda tausayi gare shi karka bar ruwan da yawa amma dan wanda ya rage kuma babu laifi ka haɗe shi annabi ya ce kyauta ce Allah yake wa mai azumi an fahimta saboda haka addinin musulunci bayyana tafrid wal israf shi tsakatsaki ne wasa saboda haka irin masu waccan tsanantawa su ji tsoron Allah su daina amma kai kuma karka ji sauki kuma ka je kana yin abin da ba daidai ba Allah subhanahu wataala yayi mana wasiya da jin tsoron sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha haythu ma kunta ko ina kake ka ji tsoron Allah Allah ya gane da mu da kai wannan azumi insha Allah yana wannan ta assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara malan lafiya amin tare da kai yace ya ne hukuncin yin kabbara yayin zaman jalsatul istiraha zan yi ta ne lokacin da nake ɗagowa ko sai na zauna a sallah ayyuka iri biyu ne akwai wadanda suke wa'ai wato ana yin su kala-kala akwai wadanda kuma ba a yin su kala-kala waɗanda ake yi kala-kala akwai kamar kabbara harama da ɗaga hannu kana da sifofi da aka baka da zaka iya yi wanda aka fi so ka yi shine ka yi kabbarar tare da daga hannu lokacin da kake yin kabbara wannan shi aka fi so ka yi amma sunna ne kuma ka yi sauran nau'ukan wani lokaci ka bari wani lokaci shi kuma iri uku ne ka yi kabbara sannan ka daga hannunka ko ka ɗaga hannunka sannan ka yi kabbara eh, afuwan iri biyu ne ka yi kabbara sannan ka ɗaga hannu ko kuma ka ɗaga hannu sannan ka yi kabbara bayan ma ka ɗora hannunka a ƙirji misali yanzu mun ji iri uku kenan wadda aka fi so lokacin da ke ci ta Allahu Akbar kana ɗaga hannunka Allahu Akbar an ce daura da kirji an ce daura da kulli sai ka ga wani sai haka ya bankare wannan sunansa tanakkur da yi yana cikin sau sai kaga ya haka ya dan jurukin sai ya fito wa jiki wai zai kabara harama an ce daura da kafadu sai dauka sai ta su ake yi haka a'a daga haka daga daidai da kafadinka ba wai a gefen su ba a gabanka ina fatan mun fahimta wancan kuma da za ka ɗaga zuwa kunne za ka ga wani sai ya sa ‘yan yatsunsa waɗannan manya a cikin kunne sai ka ga ya haka ina ta haka wai sun yi saiti a'a ɗaga kawai za ka yi allahu akbar ya wuce ƙirji ya kai can gurin shi ke abin da ake nufi an fahimta to wannan sifar ita ce tafi yawa kuma ita aka fi so ka ringa yi koyaushe Dan ita tafi yawa a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kana da dama ka ce allahu akbar sannan ka daga hannunka ka dawo da shi na ka ɗora na dama kan na hagu ka ajiye kirjinka kana da dama ka daga hannayenka ka yi kabbarar abin nan ka daga hannayen sai ka ɗora hannayenka a kirji kuma sannan ka ce allahu akbar ka yi kabbara harama an fahimta so kamar waɗannan akwai ta tanawo a cikinsu inda kake iya bambancewa duk aikin da yake babu motsi na sauka ko tsagawa to wannan aikinsa ina da sanawo a cikinsa amma da akwai motsi kamar tafiya ruku'u kamar dagowa daga ruku'u kamar tafiya sujada kamar dagowa sujada kamar miƙewa zuwa raka'a ta gaba wannan duk kana yi ne lokacin da kake dagowa an gane ko misali kenan zakai yi jarsatul istiraha bayan ka je sujada ta biyu ka dago ba sai ka dago ka zauna zaka miƙe sannan ka ce Allahu akbar ba da kake raguwa za ka ce allahu akbar sai ka zauna sai da haka ne don daman zan allah baya yi to lokacin da ya shar'anta sai suka ce ka annahu nasiya kamar ya manta ne dan da ya dago ne maimakon in miƙe inda ya saba sai ya zauna to daga nan sai aka samu jalsatul istiraha ina fatan mun gane da haka lokacin da ake dagowa sannan ne zaka yi amma idan al'ummar da kake tare da su ba su riga sun waye da waɗannan abubuwan ba to kai kokarin karantar da su sai ka ringa yin waccan din da ya aka fi zuwa lokacin da za su saba ko lokacin da ainihin za su zama to familiya da da haka din ina fata an fahimta to sannan yace ina roƙon malam da yi jan kunne akan charter bet wanda yanzu ta karaɗe ko ina a garin nan Allah yi wa malan gafara ya kuma ƙara ma eh, malan eh, tsawon rai da ilimi mai amfani amin to amin tare da kai to yan wa masu albarka harkar tata ta yi yawa decide that ban san saturday din ba ban san da ba gaskiya akwai kuma ƙa'ida usuliya alhukumu ala shay'i far'un an tasawwuri ba za ka iya hukunci akan wani abu ba sai ka san shi to in baka san shi ba za ka iya hukunci akan sa ba amma idan har ta tabbata ta ce kamar da shi dan uwa mai tambaya ya faɗa to ta ta gaba ɗaya haramun ce Allah ya sa mun gane ta ta gaba ɗaya haramun ce akwai wata da ake yi ta balambalan yara irin roban na ta hurawa da ake yi a jikin abin nan ana saya lamba jaka abin nan a baka to irin wannan ita ma ta fice kuma kaga an sadado a jikin azumi ko a jikin sallah ake koyawa yara kuma illar ita ce yara suke yi idan abu ya shiga jikin yaro igirma ina yi musamman akwai samun abin duniya a ciki bai iya dena to shi ne za a ta yi tun ina ƙarfi yake yi to kabe an samu tsohon banza ke allah ya tsawai to wannan tambaya ce a can town hall aka yi na ce a biyo ta nan saboda mu amsa ta saboda insha Allah daga yau ake rufe karatu ta kadin gaba daya to na fara amsawa ita assalamu alaikum malam A yi man bayani akan yadda ake yin karatun sallah na boye saboda muna da saɓani a akan shi da tasbihin ruku'i da addu'an sujada da karatun tahiyya da zikirin da ake yi bayan idar da sallah to wannan jerin tambayoyi na amsa maganar yadda ake karatun sallah a boye wanda da yawa ana yin kuskure wajen karatun sallah a ɓoye cewa aka yi a ɓoye ba a zuci ba to amma waɗansu idan suka yi sai su ce a zuci to shi kuma wanda ya tashi yin karatu a zuci ya ake karatu a zuci Allah ya sa kuna gane kenan a zuciyarka za ka ringa karantawa sai za ka karanta ba a zuciyarka sai dai ka ringa sauwara shi an gane to da haka ba a zuci ake cewa ba a ɓoye karatun sallah a ɓoye karatu a zuci wannan karanta wasiƙar jaki ke an gane to kuma ba haka ake yi ba a cikin sallah da haka wani sai kaga ya zo yana sallah tun da an ce ana karatun a zuci sai kaga ya yi dogon ina tsaye mai bacci to an ce a zuci ake yi to ba a zuci ake yi ba na'am gaskiya ne إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا duk maganar da muke faɗa mafafugarta daga zuciya ne harshe ta tantance ne kawai fassara ike yi ina bayanin abin da yake zuciya ne ai da haka wani lokacin kake ta ga abin a raina ana faɗa ko ba a faɗa abin da kake muke faɗa a rai yake to amma ba ne yake maganar ba harshen shi ke magana wannan sai nuna maka ashe in aka ce a ɓoye wato bayyanawar harshen ita za a ɓoye to ya ake bayyana a ɓoye karatu ɓoye karatu ina da matakai guda uku shi al-israr ina da maratib ne guda uku akwai adnal israr akwai a'lal israr akwai mutawassit akwai ɓoyewa ta can ƙasa akwai kuma ta can sama akwai tsakatsaki to ita ta ƙasa ita ce za ka ringa ɓoyewa amma harshenka ina labbanka suna motsi harshenka yana motsi inda akwai na gabanka ina gani in kana da gemu ana ganin gemunka yana motsawa wannan shine adnal israr akwai a'lal israr shine kana yin maganar wanda yake gefanka na dama yana iya ji wanda yake gefanka na hagu yana iya ji to wannan israr ne to sai kuma ausar na tsaka tsaki ana jin kamar tida amma ba a iya fahimtar abin da kake faɗa shine faɗar abu huraira da anas dan malik da wasu su daga cikin sahabbai suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusmi'una al-ayata wal ayatayn manzo Allah sallallahu ya kasance a wani lokacin lokacin da yake koya karatun sallah yana jiyar da mu aya ɗaya aya biyu kuma matsayin sa ne yalwar gemu sallallahu alaihi wa sallam in yana karatu a ɓoye. suna gane yana karatu saboda gemunsa yana motsawa saboda haka firtawa kake yi to ana so ne ka nemi tsakatsakin waɗannan ka yi abin da ake cewa bayyana karatu to daga wanda yake wannan na ƙarshen to shine kuma adinal ijiha wato na saman shine adinal ijiha wato kana yin karatu na gefen ka na dama na gefen ka na goye na jinka yanzu haka ma wanda yake gabanka, kamar a san gaba ina jinka to shi ne za ka ji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi karatu sanwu na farko ne kawai suke jinsa. amma da gobe ba sa ji to wannan adinal ijihar kenan an gane wato bayyana ta kasa to a musulunci idan kana karanta kana limanci ana so ka yi sallah ne tsakanin adinal ijihar da ausar ijihar wato bayyana nan ta tsakatsaki da kuma ta ƙasa ita ta ƙasa wanda aƙalla sahu na farko za su jiho ka ta tsakiyar kuma yadda za a ce ainihin mutanen da suke cikin masallaci suna iya jinka amma an hana shi ne harbowa wajen yin karatu inda mutane za su fahimci a'a wannan ba bayyana karatu kake yi ba hayaniya kake yi ina fatan mun gane to sai ce tasbihin ruku'u da sujada ina jin wannan akwai wani abu da yake faruwa na ainihin wato kuskure a furuci to amma an riga an daɗe ana yin sa mutane shi suka saba kamar mutum ya ce subhana rabbiyal a'azim wa bihamdi to idan kace ce subhana rabbiyal a'azim wa bihamdi kuskure ne ba shi da ma'ana a harshen larabci to amma kuma shi aka saba da yawa za ka ji mutane shi suke yi to da ake cewa subhana rabbiyal azim ya ce kisra ce ta jaya subhana rabbi azim ba a azim ba inda cewa kai a azim to fi'il amri amma babu alif da lam a jikinsa karka ce al-azim sai dai ka ce al-azam mafi girma amma al-azim wannan kuskure ne don haka idan amma da kawai ka ce a azim to umarni ne sai al'amri na ta'azim girmamawa ka ce a azim fulani girmamawa ne amma idan ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to farkon da ƙarshen an samu abin da ya karya su da haka farkon bai bada ma'ana ba ƙarshen ma bai bayar ba an gani don cewa kai subhana rabbiya tsarkin ubangiji na sai ka ce al'azim sai ta wannan al'azim din ba ta da mahalli kuma sai ka ce wa hamdi to wannan abin da ka saka da ba shi da mahallin ya sa abin nan din maganar gaba daya ta sami ainihin matsala to da haka sai ka ce subhana rabbiyal azim to amma ina kyautar san da yake cewa an samu matsala ko suna da sabani cewa za a ƙara wabi hamdi ko ba za a ƙara ba akwai wata riwaya subhana rabbi al’azim wadda ta tafi inganci amma akwai subhana rabbi al’azim wadda hambi an gane ta yi akan wannan ne to shi kuma bai kamata ya sabani a kansa ba an gane ku wanda za a ce har ana sai an yi tambaya akan wannan a wannan bai kai tambaya a kansa amma idan wancan ne to kuskure ne to da aka na zaɓin yi magana kan guda biyun gabaki daya an gane ku to sannan addu'ar sujjada subhana rabbiyal a'la ko ƙarin wa bihamdihi in an yi babu laifi an gane ku amma wanda yafi inganci subhana rabbiyal a'la wannan ita ce ruwaya da fi inganci an fahimta to sannan ce karatun hiya to ina jin karatun hiya wanda ya karanta a fiqh ita yake magana kamar a sabon kawaidi da aka yi na baya-bayan nan wanda akwai karatun hiya a jiki kun san kawaidi na asali babu karatun tahiyya na asalin babu saboda bashi da ofo to yanzu ne ake samun waɗansu 'yan karambani sai su ɗauka sai a ce wane ne ya buga amma kawaidi na asali ba wanda ba san waye yi shi ba kuma in sama ya fi kama da cewa ba musulmi ne ya yi shi ba wannan kawaidin da kowa yake fara karatun addini a cikin musulmai a wannan yankin namu sa yana nuna wanda yi shi ma ba musulmi ba ne. wallahu a'lam to wannan din da sauransu ta yi idan akan wannan ne to kawai abin da zan faɗa a nan <clears throat> ne ruwayoyi guda hudu sun inganta akan tahiya ruwayar abdullahi dan mas'ud ruwayar abdullahi dan umar ruwayar abdullahi dan abbas da ruwayar shi umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ko Allah ya kara musu yarda gaba daya to wanda kuma tafi inganci a ciki wanda ita malaman hadisi suka fi amfani da ita ita ce ruwayar Abdullahi dan Mas'ud ita ka malaman hadisi suka fi amfani da ita saboda ta fi inganci me yasa suka ce cewa i annabi ne ya kama hannuna haka ya kama hannuna yace zo koya ma tahiya ya koya masa baki da baki to sai suka ce wannan ta fi inganci ba dan ragowar ba shi ya koya su ba amma shi wannan ko akwai tsari na riwaya wannan kuma sai ka koma wani ilimi ko bangaren ilimi a ilimin hadisi da muke cewa da shi turuqut tahammul wa turuqul ada ko tahammulul hadis wa ada'uhu yadda ake karɓar hadisi da yadda ake bayar da shi to a wannan ne ake categorizing kaga mafi a'la martaba tunda hanyoyi ne guda takwas mafi a'la mafi daraja Sune ne astima abinda mutum ya ji kai tsaye daga malaminsa to wannan manzo Allah ne kama shi shi da shi ya koya masa kuma daraja ta jin hadisi ko a tsakanin malamai wannan ita ce daraja mafi kima ita ce daraja mafi kololuwa to da haka suka ce wannan tafi kowace inganci amma kamar inda na faɗa ba dan ragowar ba manzo Allah ne koya su ba ragowar shi ma dan Mas'udin ya zo a wata riwaya ce manzo Allah su salme ya kasance yana koya mana karatun tahiya kamar yadda yake koya mana karatun sura daga alkur'ani an fahimta to saboda haka to idan wannan ne kuma to abin da ya kamata shine mutane su koma su koyi abin da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya suke tsaye ko da wancan din da ake yi daidai ne amma bai kuma kai matsayi da daraja da martaba da kima ta wadda ta fito daga bakin manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta yake da zikiran da ake bayan idan da sallah to ina ga nan ina nufin wasu da idan zaka ji suna Allahu la ilaha illahu alhayyul al la qayyum la su abin nan wasu zaka ji suna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhan sauransu to ya danganta ruwayoyi ne wannan babban abin da yake nan shine mutane su daure su karanta littattafai kamar guda biyu zuwa uku da suka yi magana akan sallah na farko sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim ka annaka taraha na babban malami Muhammad bin Nasir al-Albani Allah ya ji kansa akwai ainihin sifatu salatin nabi na Muhammad bin Salih al akwai sifatu salatin nabi na Malam bin Baz Allah ya ji kansu to waɗannan littattafai idan kuma zai yi akwai wani littafi na Ahmad bin Hanbal da ya kan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ina da kyau to idan ka karanta waɗannan akwai wani kutayi wanda shi kuma zai saita maka ilimin da ka samu ne a cikin waɗannan wanda Bakar Abu Zayd Allah ya ƙara masa lafiya Profesa Bakar Abu Zai, Profesa sa ya wallafa ana ta da shi lajaji da fi ahkami sala. Lajaji da fi sala. So to ka samu ƙarin bayanai waɗanda za su taisaita maka fahimtar ka da ka gano a cikin waɗannan littattafai da an ambata a baya an gane ku to shi ma wannan sai ya zamanto yayi maganin waccan mas'ala Sama idan kana nufin addu'o'i da ake yi cewa du'a'ul ibada ko du'a'ul mas'ala ya halatta ko bai halatta ba wannan mas'ala ce da malamai sun yi baganganu eh, akai suna sun ƙari juna sani bayan ka idar da sallah du'a'ul ibada sune wannan su astaghfirullah astaghfirullah da ake da tasbihai akwai kuma du'a'ul eh, mas'ala wato ka roki Allah wani abu to wasu sun ce zaka iya yi wasu sun ce a'a du'a'ul ibada kawai ake yi to amma ni gaskiya bayan bibiya da bin diddigi ni na goyi bayan waɗanda suka ce bayan ka'idar da sallah za ka yi addu'a ka roƙi Allah wani abu da kake bukata amma kuma ina cewa ka yi roƙi Allah bukatar taka a cikin sallah ya fi fito wajen sallah ka roƙe shi amma idan an samu mantuwa ka manta ba ka roƙe shi a cikin sallah ba gafin ka tashi kuma ka tuna ka yi sallama to za ka iya roƙonsa saboda ana yin tawassuli da kyawawan ayyuka a roƙi Allah subhanahu wataala sallah kyakkyawan aiki ce ko ba kyakkyawan aiki ba ce to in kai ka roƙi Allah kai tawassuli da ita ka roƙe shi kai laifi ba kai laifi an gane to haka kuma ya kamata mu dinga kallon abubuwa nazara wadda take eh, wato ijabiyya positive ta da za mu dinga gano abubuwa daga cikin nassosi da shari'a take kawo mana saboda samar da yalwa a cikin addininmu inda kuma malam ya halitta a yi su da sauri-sauri gudu-gudu kamar mai shan kunu mai kuna ko sai dai a yi su dalla-dalla ambatan allan da yake haifar da nutsuwa a zuciya shi ne wanda mai ambatan yake hankaltar abin da yake fada saboda aka kace za ka yi su sauri-sauri gudu-gudu kaga mai taso ba kenan za ka yi su ne a hankali an gani kuma ya halarta abin limami ahli sunna sallah mai yin sallah sauri sauri shaf shaf <laughs> to waɗannan tambayoyin naka kai an gane ku a'a ai ba zancen shaf shaf a sallah in kana so sallah ta maka amfani to ba zancen shaf shaf shaf shaf gargajiya ce yar faki ba yawa a'a ƙarya ne <laughs> to yawa to na yadda sai zunubi an gane ku ita sai zunubi to wannan na yadda kam amma wancan da ake faɗa wa yar baki ba yawa sai lada wannan ƙarya ne akwai wani malamin ma Allah ya ji kansa ya mutu muna jami'a wai abin da yake cewa kana so ka samu maki da yawa to kai rubutu da yawa shi ba ruwansa in ma ko ma me za ka rubuta shi dai kai rubutu da yawa kawai ega ka cika booklet ka ƙara cika to yawa to yanzu to sannan kuma yanzu ya duba content amma ba in dai kayi wannan ka ci jaraba. kun san ya hujjarsa yace ai wanda zai iya rubutu ya rubuta abubuwa da yawa ai ba ba ne. ko wasiƙa ka iya rubuta ai kai aiki to saboda haka wai idan baka ci karatun da aka yi maka ba to sai ka ci ta nan bangaren rubutun da kai an baka wahala ka dai aikin ilimi an gane ku to da haka haka ya kamata mu ringa yi so ne mamai da haka ake sa a dinga ba su bita an gane to amma ba laifin limamai ba ne laifin ku ne kuma mu laifin ku ne eh. ka zuba duk masallacin da ake yin shaf-shaf din ya fituka gaskiya na bada ko ba gaskiya na bada ba shi ke ana larma tun da gaskiya suka bada ba furo ga ci gaba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان barakallahu fikum Allah subhanahu wataala yan wa masu albarka jiya mun ji Allah subhanahu wataala ya yi tsawa wajen jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala to shine sai waɗannan ayoyi da alaran ya karanta kamar taƙibi a kan abin da ya gabata jiya Allah ce inna arsalna ilaikum rasulan lallai mu ne muka aiko muku da wani irin manzo zuwa gare ku shahidan alaikum yana mai ba da shaida kan ku ranar tashin alkiyama kama arsalna ila fir'auna rasula kamar inda muka aika manzo zuwa ga fir'auna Allah ya kai fir'auna manzo ba manzo ɗaya ba ma har manzanni biyu annabi Musa da Harun an gane ku fa asa fir'aunur rasula sai Firauni ya saba wannan manzan fa khaznahu akhdan wabila sai muka kama shi kamu mai tsanani muka yi masa danka mai karfi mun gani inda Allah subhanahu wataala ya kwashe shi da shi daga yarsa ta tsiya iwa su a cikin ruwa suka halaka mm. sai Allah ce to fa kaifa tattaquna in kafartum ta ya kuke jin za ku tsira in kun kafirci a nan duniya yawmai da wizana shiba a yinin da Allah zai mayar da ƙananan yara duk kaga kansu ya buga yayi furfura saboda tsananin yinin da azabarsa hmm. saboda sashin hankalin wannan yinin hmm. a wannan ranar ina za ku sa kanku Allah ya ce as-sama'u munfatirun bih in ba kusan tashin hankalin kiyama ba sama saboda zuwan kiyama za ta tsatsage wannan saman da Allah ya kalubalance ku cewa ku kalla ku gaina ta tsage har yace ma ku gani ba sun marji'il basar karrataini sake mayar da ganin naka ka gani ko ganin farko ka kasa ganowa ne ko zaka sake gano to a wannan rana idan an ce sama za ta tsage saboda bala'in wannan rana dan Allah kai dan adam da wannan jikin naka ko ina tsoka ya za ka yi Allah ya ce kuma kana wa'aduhu mas'ula maqula eh, ko mm. kuma alƙawarin Allah abin aiwatarwa ne ma'ana ba Allah ba zai saba wannan alƙawarin ba kiyama za ta zo kuma abin da ake gaya makan zaka ganshi ganin ido to me kamata kai kai abin da zai sa ka tsira a wannan ranar a 'yan uwa masu albarka ku sani wannan rayuwar ta duniya buzurin ce le hayatil akhira wato tsiro ne ko shuka ce kake yi kamar iri ne ka bisne saboda ka nome shi a ranar tashin alkiyama ko ka girbe shi a ranar tashin alkiyama to idan mutum ya je ranar kiyama babu aiki mai kyau babu kaza babu kaza ina zai sa kansa to shine Allah ya ce fa kaifa tattago Allah ya ce نعم إن هذه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نعم الله إن هذه تذكرة لن وانا تناصر واتي وأذين وانا أبن ناك فتح ماذا تندق جيدا جيد مكا جيدا مزلمم حرسوا أنا وأذين تناصر واني faman sha'a takhadha ila rabbih sabila da aka wanda ya ga dama ya rike tafarki zuwa ga ubangijinsa ma'ana yayi sulhu tsakaninsa da Allah tun yanzu ba sai an jima ba ba sai gobe ba ya gyara tsakaninsa da Allah wannan ayar ɗan masu albarka na daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su akan cewa Allah subhanahu wataala ya bai wa ɗan adam zaɓi ya bashi dama aikin ɗan adam ba sa ba ce kawai a ce Allah ne ya tursasa shi kamar yadda yan jabariya suke faɗa a ɗan adam ina da zaɓi in ka ga dama a yanzu dukkaninmu nan waye kamo mu dole muka zo na wajen karatun nan yanzu dukkaninmu nan waye tilasta muka shiga musulunci ko za mu ce dan an haife mu a ciki shi yasa muka tashi musulmi ka ce za ka fita an hana ka waye ce zai bar musulunci aka hana shi A in da kana yaro ana yi maka tilas kana yi yanzu ka girma kana da yanci ka zaɓa ka yi abinda za ka yi ka sani Allah ya tattalar da ko abinda zai maka to ce kana yi ne willingly kai ne kake sha'awa kai ne kake so a kenan ta dan adam to a iri biyu ce irada iri biyu ce kudura iri biyu ce akwai mashi'a ta Allah mashiyar dan adam tabi'a ce ni mashiyatillah akwai irada nufi irin na dan adam nufin dan adam tabi'a ne ga iradar Allah nufin ubangiji sannan kuma kudura ta dan adam tabi'a ce ga kudurar ubangiji ko da an ce an baka iko din to amma kuma baka isa kai abin da Allah bai da kai ba yanzu akwai wani yayi mun waya ma cewa zai zo wajen rufa karatu amma har yanzu ban gan ba Idan in ya ya kamata ina nan gurin to amma ban gan shi ba to kaga shi ina so zai zo to me soyayyar ta can sama me ganin damar na can me ikon na can sama na koli ne ba to da aka sai mun yarda da wannan Allah subhanahu ta'ala ya ba dan adam mashi'a ya ba shi irada ya ba shi kudura amma ala hudud suna da iyaka ke shi? amma shi ike da ƙudura da irada da mashi'an mutlaka bila hudud wallahu alam nan Allah yake inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu ونصفه وثلثه وطائفة معك والله يقدر الليل والنهار نعم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا الله استغفر الله يوم واحد كرنت كرسوان اير فايتي يسير الله يقول استغفر الله كل يقول غفر الله يقول استغفر الله استغفر الله أغاني الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أي شيء من جبياني قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه marina au zida alaihi wa rattilil qur'ana tartila to wannan formula ce aka bayar to nan kuma za a yi bayanin abin practically ga yanda zai kasance inna rabbaka lalle ka ya lamu ya sani annaka taqumu adna min thuluthayn layl cewa kana tsayuwa ƙasa daga kaso ɗaya bisa ukun dare wa nisfahu da rabinsa a wata ƙira'a wa nisfihi wa sulusahu da kaso ɗaya bisa ukun sa a wata kira wa sulusihi wa qa'ifatun min ma'a wannan aikin ba kai kaɗai kake yi ba da waɗansu yanki wasu jama'a daga waɗanda ke tare da kai saboda an shar'anta manzo Allah so sallam yin sallar dare to sahabbansa ko al'ummarsa ta lahu fi zalik mu ma an shar'anta mana sai dai shi wajibi ne qiyamul layli a lokacin da mu kuma mustahabbi ne mu yi sai dai mu sani cewa qiyamul layl min da'abi salihin dabi'a ce ta mutanen kirki masu nagarta ba wanda yake iya tashi da dare wa Allah sallah yi masa ibada sai wanda ya zaba an gane wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shine yake auna dare da rana igwargwada su ma'ana kai baka da tip baka da wani measurement ko wani abu da za ka yi measurement da shi ka ce za ka gane tsayin dare ga kaso ɗaya bisa uku na farko ga na biyu ga na uku ka ce ka yi ƙididdigewa ba za ka iya ba mm. Allah kaɗai shi isan wani A gane alima Allah tuhsu Allah ya san ba za ku iya ƙididdige shi ba ta ba alaikum da ka sai karfi tuba ba akan ku ka tashi ka ce ka yi ƙiyam ibada kaso ɗaya bisa ukun dare Allah kuma ya san ko kaso ɗaya bisa shidan dare ba kai ba amma kai sai kace kai to tunda baka da najalan iya fahimtar ka kenan Allah zai baka lada kayi wannan din ya baka kai ibada kaso ɗaya bisa ukun dare an gane fakara umma ta isra min alquran da haka ku karanta abin da ya sauka ga gare ku na da alqurani alima an sayakunu minkum marda Allah ya san za a samu marasa lafiya daga cikinku wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wadansu kuma suna tafiya cikin ƙasa suna nema daga falalar Allah ma'ana sun fita kasuwanci wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wadansu kuma sun tafi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah to wanda duk isaba ine wa Allah wata ibada sai wani dalili daga waɗannan dalilan suka hana ci kamar rashin lafiya kamar ya tafi kasuwa kamar ita wajen yaƙi sai zaman to bai iya yin wannan ibadar ba to Allah subhanahu ta'ala zai rubuta masa kamar inda isa bai kuma kamar yayi saboda uzuri ya hana shi kamar matar da suke al'ada barakallahu fiku ko wanda ta haihu in dai ta saba qiyamul layli ta shiga cikin mutanen da manzo Allah so sallallahu alaihi wa sallam rahimallahu ra'an qama min al-layl wa ayqadha فإن أبت رش على وجهها الماء فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يتي ورحم الله امرأة يتي الله البركة يجيك أم مسلم دي تاشي ددري يسلى إتا يرجع مع تسا تتاشي سلى إن تكي أنسى مروا إشابة متى أفسك حرفي تتاشي إن سكي نافلة ركعة ديو za a rubuta su cikin azzakiri na Allah a kafiran wa zakira masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata sai maza Allah ce Allah ya albarka yi rahama ga matar da ta tashi daga dare ta sallah sai ta tashi mijinta shi ma ya tashi kiyamul layli idan yaki ta shafa masa ruwa a fuskarsa har sai ya tashi karfa ka kai masa laushi ko kana marin wa kamara wanda ya sa wa ya sa ta waye sa ta to ko ne kace shi din ne manzo Allah ko Allah ai atiyu Allah wa atiyu rasulan ko mai man yuti rasula faqad ata Allah to da kama ra kama rukanka kama rukubi ko kai bakar magana Eh ba za ka tashi ba ya hakuri ga dai an gane ke ke ke ke yar buga kin tuga jidali na ga dikalin Allah an gane amma abin da zai fito ka tashi kun sallah da shi bacci da kuka gan shi shin na ɗazu ya hana yin na yanzu ne in an tashi ana ƙin komawa ne ya kamata da tuni yanzu mun yanzu da bacci fa ta ma na gajiya ko za ka yanke wannan baccin ka yi abin da za a yi ka koma ka sake kwanta sai ne very simple abin ne mai sauki ka tashi ka yi za ka sake koma ka ci gaba da yi kai ma kai dai bacci dai bacci dai to ba komai a cikin bacci ba ba komai a cikin bacci wannan abin da ka tashi kai na ibada shine komai yake cikin Allah ya sa kun gaji to don haka annabi yace in kuka yi haka za a rubuta ku cikin masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata to matar da tana yi sai al'ada ko haihuwa ko ita ma sai tafiya din ko rashin lafiya tunda mata sun taimaka da da lafiya iri iri ko rigimar yaro yaro ya barka ya hana kai tana ta fama da rarrashi don Allah ka yi haƙuri don Allah ka kwanta da samu ko raka aje in yi yaƙi to shakuru ne ki ci gaba da wannan aikin kina tsaye ne kina ta sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala ladan ki yana an gane hmm. Allah subhanahu wa ta'ala yace faƙara'u ma ta yi tsara min alƙura'an a faƙara'u ma ta yi tsara min ku karanta abin da ya sauƙaƙa nan ne? ma ta yi tsara min na ku karanta abin da isa na daga alƙur'ani wa aqimu ku tsaye da sallah wa zakata ku bada zaka wa aqbidu Allah hasana kuma ku wa Allah rance rance mai kyau ransan da babu gori a ciki ransan da babu mannu babu cutarwa ku bai wa Allah rance-rance mai kyau wa ma kaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar wa kawunan ku daga alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah ladansa cikakke fiye ma da inda kuka aikata dan alhasanatu bi ashri amsalha kyakkyawan aiki guda daya kana da ladan irinsa guda goma in abin ya shafi dukiya to duk abu ɗaya da kaiwa Allah sai ya maka 700 ila adhafin kasira zuwa ninki da ninki mai yawa ba wanda ya sani sai Allah a gani huwa wa a'zama ajra shine mafi alkhairi mafi girman lada Allah ya ce wastaghfirullah ku nemi gafara Allah Allah ka gafarta mana inna Allah ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah kan ji kanmu kai mana gafara da yan uwa a gurguje ku yi haƙuri akwai ayoyi da hadisai da ya kamata mu kawo saboda karfafar abin nan din amma mu dai kuna kallon lokaci kuma dama yau rana ce ta rufewa da haka za mu saurari bayanai insha Allah na kammala wannan tafsiri tare da roƙon Allah subhanahu wataala in ya wanzar da rayuwar mu zuwa baɗi. Allah ya sa mu dora daga inda muka tsaya in ma dai ba mu bane waɗanda suka zo su gaba daga inda aka tsaya Allah ya mada jagora ya zura makan daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التكبير